Masu kallo da sauraron mu barkan ku da sake kasancewa a cikin wani tasha ta mu mai albarka. Tashar da take zakulo sahihan labarai daga faɗin duniya. Yau take dai Laraba wanda ya daidai da 20 ga watan Satumba shekarar 2023 a inda za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar dai ta kasance wato cikin mulkin sojoji tun lokacin da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammadu bazum a ranar 26 ga watan yulin shekarar 2023 a inda wato ƙasa ta jamhuriyar Nijar take fuskantar tsangwama da kuma takunkumi daga ƙasashen waje waɗanda suka hada da Faransa da wato ƙasar Amurka da kuma ƙungiyar ECOWAS wato ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ko kuma CDAO. Mai kalar sauraron idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka.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 waɗanda suka san juyin mulki a afirka sun san tasirinsa bayanin da wasu taron wato bayanin da wasu taron sojoji suka yi a gidan talabijin na ƙasar ya kawo ƙarshen jita-jita da kuma tabbatar da cewa sun kwace iko abin da ya haifar da murna a kan manyan tituna a faɗin jamhuriyar nijar daga nan an yi ta samun martani daga ƙasashen duniya mafi yawa allah wadai ne da tir da kuma juyin mulkin da aka yi tare da kiran a mayar da iko ga shugaban da kuma demokuraɗiyya wato shugaba muhammadu bazum wannan ita ce matsalar da nijar ta samu kanta ciki tun bayan da sojoji suka kifar da shugaba muhammadu bazum a ranar 26 ga watan yulin tare da tsare shi ƙungiyar ecos da tarayyar turai da faransa duka sun yi allah wadai da juyin mulkin tare da ɗaukar matakai masu tsauri domin magance matsalar amurka ma ta yi tir sai dai ta kiyaye sosai wajen amfani da kalmar juyin mulki maimakon hakan sai ta rika amfani da kalmar yunkurin juyin mulki da kuma yunkurin kwace mulki da ƙarfi daga shugaban siyasa da aka zaɓa wato muhammadu bazum tana cewa ba za ta iya jurar ganin ana tafiya ba kan tsarin da ya saba wa kundin tsarin mulki har yanzu bazum ne shugaban ƙasar in ji vedant patel mataimakin kakakin ma'aikatar cikin gida ta amurka bai yi murabus ba har yanzu yadda amurka ke zaɓar kalmomin da take amfani da shi yana da matuƙa da kuma tasiri sosai da bazum zai yi murabus a hukumance ya kuma miƙa mulki ga waɗanda suka yi ƙoƙarin juyin mulki hakan zai sa amurka ta ƙulla alaƙa da sojojin salon mulkin demokuraɗiyya tun daga nan sojojin suka yi umarnin sake sabuwar jakadar amurka a nijar din wato kathleen fitzgibbon tana barazanar kan alaƙar da ke su tun daga shekarar 2012 ne dai amurka ta kashe akalla dala miliyan 500 a nijar wajen taimaka mata a yakin da take yi ga masu ikirarin jihadi a bangaren sahel inda aka tabbatar ƙungiyoyin da ke kai wato inda aka tabbatar ƙungiyoyin da ake kai hare-hare a yankin suna da alaƙa da alƙa'ida da kuma is nijar ita ce ƙasar da ta fi samun taimakon sojojin amurka a yammacin afirka kuma ita ce ƙasa ta biyu mafi girma a yankin sahel akwai sansanonin sojin amurka na sojojin sama da ake kira airbase 201 a nijar da ke agades da kuma da ke arewacin ƙasar sai kuma na airbase 101 da ke yamai babban birnin kasar wannan ya sa sojojinta suka kai akalla wato sojoji 1,100 a kasar amurka ta kai kayan aikin soji da jirgin yaƙi a kasar tare da bayar da horo ga sojojinta washington na ganin kimar da ta dace ga kawarta a yamai wanda hakan ya sa aka fahimci matakin barazanar da amurka ke jura a yankin a watan maris Anthony Blinken ya zama sakataren harkokin wajen Amurka na farko da ya ziyarci Nijar, inda ya bayyana ƙasar a matsayin sabuwar fuskar demokuraɗiyya a yankin da ke fuskantar matsaloli a yanzu. Wannan wata hujja ce ya baiwa tsantsar ingancin demokuraɗiyya da ake da ita wato a Nijar. Wato wannan wata hujja ce ba wai tsantsar ingancin demokuraɗiyyar da ake da ita ba a Nijar ko kuma ta zarce abin da ake da shi a ƙasa zababben shugaban wato ƙasar wato muhammadu bazum da ya karɓi mulki a hannu wanda ya gada wato muhammadu isufu a shekarar 2021 shine na farko a tarihin demokuraɗiyyar nijar da farar hula ya miƙa wa farar hula mulki za a ga kamar ba wani abun a yaba ba ne amma idan aka yi la'akari da wato tsarin yankin da kuma nijar abin da yake gudana a ƙasar a ƙasashen gini da mali da burkina faso da chadi da kuma sudan dukkaninsu sojoji ne ke mulki da yawa daga cikin waɗanda ƙasashen wato da yawa daga cikin waɗannan ƙasashen na fuskantar matsalar masu ikirarin jihadi wanda hakan ne dalilin zuwan sojojin amurka a nijar kuma shine dalilin atisayen da take yi irinsa wato irin nasu Flintlock. Wannan shiri na musamman da yake baiwa dakaru daga kasashen Afirka talatin horo. Amurka na buƙatar abokan hulɗa na kusa domin daƙile yawa da kuma ci gaba da yaɗuwar ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi da wannan ɗabi'a da ke barazana a yankin da kuma mutanen Amurka da muradun yankin. A watan Marus, wato jami'an tsaron Amurka tare da takwarorinsu na Najeriya. suka yi aiki tare domin kubutar da Jeffrey Woodke wani ma'aikacin agaji na Amurka wanda ake ko kuma wanda aka tsare shi a wani masallacin jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin wato JNIM wani sansanin alka'ida da ke yankin an sace Woodke a gidansa da ke Nijar a shekarar 2016 kuma shine dan Amurka na uku da aka yi garkuwa da shi cikin shekaru uku a ƙasar. amma dai amurka na shan suka saboda tasirin da watakila matakin nata zai iya yi a yankin cikin waɗanda suke fafutukar kwace mulki ya koma wajen sojoji a yammacin afirka har da ɗaliban da amurka ta horas janar abdulrahman chani shugaban sojin da suka yi juyin mulki a nijar wanda a shekarar 2009 aka zaɓa domin samun horo kan yadda za a magance matsalar 'yan ta'adda mamadi damboya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 da ma yadda kuke jin daɗin shirye mu a koda yaushe hakan nasara ce a gare mu kuma mun gode bisalam